بسم الله الرحمن الرحيم آه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ci gaba da bayanai da muke a tattafice game da ibadar azumi cikin wannan wata na ramadana wata mai albarka wata na ayyukan alkhairi da biyayya Allah da taimakon talakawa watan karatun alkur'ani watan sadaka watan kiyamun laili watan itikafi da sauran ayyukan alkhairi wanda kamar yadda ibn abbas ne yake faɗa yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance dama can ya fi kowa kyauta kuma idan ramadana ya yi sai ya ninninka kyautarsa kuma yakan zauna da jibrilu su ta turawa alkur'ani wannan wata ne na alkhairi allah ubangiji ka sa damu da alkhairin da ke ciki allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda kake yantawa waɗanda kake musu falala da rahamarka da gafararka a cikin wannan wata ya rabbal alamin wanda ake bukata ake nema daga mai azumi shine ya sanya wunin sana azumi cike da zikirin Allah da ayyuka na neman kusanci zuwa ga Allah da tasbihi da hamdala da sauran ibadoji na jiki da zuciya da gaɓoɓi da dukiya Sabai. da na bayansu wanda suka biyo su da kyautatawa sun kasance suna raya wannan wata a rana da azumi da tilawa alkur'ani da dare kuma da kiyamun laili da sujuda da ruku'u da karatun alkur'ani sannan kuma su sare da dukiyarsu wajen taimakon na ƙasar su allah ubangiji ya samu dace a wannan zama inshaAllahu za mu yi bayanai ne akan Eh, ladubban azumi malamai suna kasa ladubban azumi zuwa gida biyu akwai ladubba wadda suke na wajibi wato waɗanda dole ne mai azumi ya kula da su akwai kuma wanda suke habi ne suna ƙara wa azumin armashi ne da ƙarin tagomashi farko ladubba na wajibi malamai suka ce daga cikin ladabin ladabi wanda yake wajibi a azumi na ɗaya wajibi ne mai azumi ya guje ma ƙarya ƙarya haramun ce a kowane lokaci ƙarya haramun ce a cikin addinin musulunci tana daga cikin kaba'ira amma kuma a cikin watan azumi to ƙarin ƙarfin haramta ta da hana ta yana ƙaruwa saboda kasancewar ƙa'ida a shari'a shine zunubai suna ƙara muni sakamakon wuri da lokaci da mutumin da ya aikata su to haka ma ƙarya take ƙara muni idan mutum ya aikata ta a wannan lokaci da azumi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 to an zalar kansu ne ke cewa Allah ba shi da buƙatar mutum ya bar abinci da abin sha da sha'awarsa abu na biyu wajibi ne har ila musulmi a cikin lokacin azumi da cikin ladduba na wajibi wajibi ne musulmi ya guje ma gulma wato yi da mutane faɗan aibobin da mutane suke da su alhalin basa tattauna labarin aibi ko na ƙasa ko wani abin Allah wadare da wani yayi sawa'un wani nan aboki ne ko dan uwa ko shugaba ko abokin gaba ko wanda ma ba a san shi ba irin da yadda mutane suka saba din nan a zauna a yi ta maganganu akan sarakuna da shugabanni da 'yan siyasa da malamai da mutanen gari da sauran abokan kasuwanci da mazaje da mata da dangi da sauransu yadda gulma ta zama mutane kamar biki kowa sai ya gulma wani fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan muguwar ɗabi'a ce Allah ubangiji ka yayi mana wannan ɗabi'a tana lalata azumi tana karyar da ladansa tana mai da shi zama yunwa banza dama can har ila yau kamar dai wato ƙarya ɗin ita ma gulma haramun ce haramci bacci. dan Allah subhanahu Ta'ala yana cewa wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum Allah yace kada waninku ya dinga sashen ku ya dinga yin gulmar sashi ɗayan ku zai so a ce yana cin nama ɗan uwan shi bayan ya mutu lalle za ku ki wannan abu babu shakka gulma mummunar ɗabi'a ce Allah ubangiji ka tsare mu Allah ubangiji ya samu dace Allah ka gafarta mana sannan abu na uku da ya kamata eh, a matsayin shi na wajibi shi ma mai azumi ya guje shi akwai annamimanci annamimanci wani nau'i ne na gulma wanda ya fi gulma matsala ita gulma kawai mujarradin ka faɗi aibin mutum alhalin baya nan abin da ka san bai so a faɗi ita kuma wato ananimanci shine bayan an zauna da kai an yi gulma kuma ka ɗauki wannan labarin ka mayar wa wanda aka yi gulma shi cewa ai suwa na sun ce kaza kaza game da kai a gabana suka faɗa wanda ke yin haka yana yi ne da manufar don ya ɓata tsakankanin mutane ya haifar da gaba tsakankaninsu ya haifar da fitina da rikici wannan zunubi ne babba ya ba fi gulma matsala saboda shi wato murakkabi ne yana zunubi ne kan zunubi babu shakka wannan shi ma mugun aiki ne dama Allah ya hana faɗin sa wala tuti kullu hallafin mahin hammadin masha'in bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba ba ne bane Allah ubangiji ya samu dace abu na gaba daga cikin muhimman ladubba na wajibi wanda ya kamata mutum ya kula da su shine guje ma yawo da magana ƙarya ba da labari na ƙarya wanda bai tabbata ba kamar yadda mutane suke yaɗa jita-jita duk abin da suka ji suka yi gaba sawa'un yaɗawa ce ta fuskar yadda ake a gargajiyance ko ko a zamanance ta hanyar hanyoyin sadarwa da tashoshin da ake kira da suna tashoshin zumunta ire-iren facebook din nan da su duk wannan yaɗa jita-jita babu kyau kuma yana sar yadda ladan azumi Allah Ubangiji ya samu dace. hakanan kuma wajibi ne ga mai ainihin wato azumi ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi yana faɗa a cikin wani hadisi wanda Abu Huraira ya ruwaito daga gare shi al-Imam Muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu wanda bai bar magana ƙarya da aiki da magana ta ƙarya ba to babu shakka Allah baya bukatan wannan mutumi ya bar cin abinci ko abin sha Allah ubangiji ka tsare mu waɗannan suna daga cikin ladubba na wajibi da ya kamata mai azumi ya kula da su akwai kuma ladubba waɗanda suke mustahabbai waɗanda ake kwaɗaitar da mai azumi ya kula da su na ɗaya akwai jinkirta sahur sahur shine wannan abinci da ake ci kafin a fara azumi kafin fitowa alfijir ah, yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin sahur wanda manzala sai sai yake cewa mutane ba za su gushe ba da albarka matuƙar suna jinkirta sahur kuma manzala sai sai ya kasance yana yin umarni yana kwadaitarwa zuwa gare shi yana cewa sahur yana da albarka kuma ana so a jinkirta sahur din nan har gab da fitowa alfijir har an tambaya ma an tambayi anas dan malik cewa yaya yanayin sahur ɗanku yake tsakaninku da kiran sallah Anas ɗan Malik radiyallahu anhu yake cewa mun yi sahur da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka jira nan ba da jimawa ba aka kira sallah yace tsakankanin yin sahur din da kiran sallan kamar kwatankwacin mutum ya karanta aya 50 wato kamar a ce kwatankwacin minti 15 zuwa 20 kuma kamantansu akwai hadisi da yabo wanda yake ya tabbata wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wanda duk yake kiran sallah to ya ci gaba da cin abincin shi wata ƙarya riga ya fara wannan hadisi ne tabbatacce ma'anarsa shi ne bayan mutum ya riga ya fara cin abinci idan ya ji kiran sallah to yana da damar ya ƙara cin wannan abincin idan yana da bukata amma mu lura da abin da hadisin ya ce kiran sallah bai ce idan ka ga alfijir ba kar mu manta asalin abin da yake shine farko da ƙarshen azumi shine juyawar rana da wata wato fitar dare da rana Allah cewa yi وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل كتشكو شاء حرسي فرن الفجر يا بيّن دقبك الفجر سألنا كتشكو بدأ أزمي هزوا فاد ورانا da haka fitowa alfijir da faduwar rana su ne farko da ƙarshen azumi ba kiran sallah ba don haka shi yasa babu babu karo tsakanin wannan hadisi da tsakanin wannan aya abin da yake asali shine fitowa alfajir idan mutum bai ga alfajir ba yana da yancin ya ci gaba da cin abinci ko da ya ji kiran sallah matukar ya riga ya fara cin abinci amma idan mutum ya ga alfajir to ko da bai ji kiran sallah ba bai halasta ya ci abinci ba kamar yadda idan mutum ya ga faduwar rana ko da bai ji kiran sallah ba azumin shi ya riga ya kai ko ya ci gaba da jin yunwa to wannan yunwa ba ta cikin bangaren azumi ya wahal da kan shi ne kuma ya yi bid'a da haka mu kula jama'a sannan kuma mutane su ji tsoron Allah ba zai yi kana ganin alfajir ya keto ga ka gashi ka ce wai ka ci gaba da cin abinci saboda kana jin kiran kai kana da bukata ba ai an ce falyutimma hatta ya ƙabiya hajjatahu har sai ya eh, biya bukatarsa daga abinci ba abin da hadisin yake nufin mutum ya ganganci ya ci gaba da cin abinci alhalin yana ganin alfijir alfijir na kallon sa ba saboda ai shi kiran sallah ba shine asali ba game da faduwar rana da fitowarta amin game da azumi faduwar rana da fitowarta sune asali don haka mu kiyaye jama'a Allah ubangiji ya sa mu dace a ɗayan bangaren kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa a gaggauta buɗe baki wanda wannan shine ladabi na biyu a cikin jiran gila dubban da muke ambata a wannan shiri insha Allah baya ga jinkirin sahur ana so kuma a gaggauta buɗe baki in maka lura an yi haka ne don a karanta lokacin azumin don kuma mabda'i na sauki wanda azumi ke gudana a kai fadan Allah a yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra don haka gaggauta buɗe baki shi ma wannan mustahabi ne ana so mutum ya sauri da zarara ta faɗi ya ci wani abu abu na farko da ake so a ci idan ya samu shine dabino wanda yake da ɗanyantaka a jikin shi wato ɗanyantaka ta hanyar lema-lema ko ruwa-ruwa shine rutubat idan ba a same shi ba manzo Allah sallallahu alaihi yakan yi amfani da dabino busasshe shine tamrat idan ba a samu wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi yakan yi amfani da ruwa ya fara shan ruwa tukuna sannan ya ci wani abu da zaran wani abu ya shiga cikin makogwaransa ya kai cikin cikinsa shine yake yin addu'a ya ce zahaba zama'u wa butallatil uruqu wa batal al insha Allah zahaba zama'u kishirwa ta tafi wa butallatil uruqu jijiyoyi sun jike wa batal al insha Allah ladan mu ya tabbata cikin eh, ganin damar Allah Allah ubangiji ka tabbata mana da ladan a wannan lokaci sai a sha ruwa sannan kuma a yi addu'o'i domin lokaci ne na karɓar addu'a lokacin buɗe baki babu laifi mutum ya addu'a ta buƙatunsa na duniya da lahira a sai a kula kuma da ladubba na addu'a tun daga wato kasancewar mutum cikin natsuwa da miƙa al'amari ga Allah da yaƙinin cewa Allah zai karɓa da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yin addu'o'i wanda babu babu babu zalunci a cikinsu babu babu ta'addanci babu wuce iyaka a cikinsu su wannan yana daga cikin mustahabi insha Allah abin da ya kamata a kula da shi babu laifi mutum ya hada da sauran bukatu waɗanda wasu yan uwa suka roƙe shi duk wanda yake yi ma yan uwansa musulmi addu'a to shi ma Allah zai aje wani mala'iku yana mashi irin wannan addu'a ta alkhairi da haka sa da kake ma dan uwanka musulmi addu'a kai ma kana cin moriya wannan addu'an Allah ubangiji ya samu dace abu na uku daga cikin waɗannan mustahabbai shine kula da kiyaye harshe daga zance da sakin baki da yin da yin wato yawaita surutu ko musu ko makamantan haka ana so mai azumi ya zama ya kama bakinsa ne daga surutu muminai ba sa sakin baki ba sa surutu da musamman kuma da azumi ba sa zama kamar ta kwaikwaiwa Allah yana cewa wallazina hum anil lagwi ma'ariduna masu kau da kai ne daga wasa da shirmai na haka a lokacin azumi wajibi ne mutum ya kiyaye wannan gaba ta baki daga abubuwan da suke asali haramun ne irin karya da sakin baki da aiki da karya da zuri to haka kuma wajibi ne ya zama ya kiyaye kamar yadda kuma zai kiyaye bakinsa daga abinci to haka kuma wajibi ne ya zama ya kiyaye bakin nasa daga faɗan magana sai wata take mai daɗi sai wata ke alkhairi sai wata take wa'azi sai wata take maslaha dole ta zama dole sai salati sai tasbihi kai ta surutu haka ya zauna nan ya surutu ya zauna ya surutu wannan shi zai bude shi zai bude masa kofa zuwa ga karan ƙarya a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga sahabi Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a bangaren hadisin wasiyamu junna wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumi garkuwa ne game shi idan ɗayan ku yana azumi a ranar azumin sa kada ya saki baki kada ya yi shashanci in ma har wani ya zage ka ya kai mai azumi ko ya nemi ya fada da kai to ka ce mishi ni ina azumi ba za ka ba zan biya maka mai fada ba Eh, malamai sun yi maganganu a kan shin zai faɗa haka eh, ƙararar ya ce ina azumi ko ko dai zai kau da kai ne kawai imamun nau yake cewa babu laifi idan ya haɗa maganganun guda biyu ya haɗa wato kau da kai da kuma cewa ni ina azumi eh, ba laifi insha Allah ko kuma ya tafiya bashi waje kuma kamancin haka har ila yau ana so mutum ya zama yana rintsa irin shi daga kallon abin da yake shine haramu sawun kallon fina-finai ne ko kallon mutane ko mata ko hotuna waɗanda duk abin da ya zama haramun abin tsarewa abin da ake bukatan ka tsare gabobinka daga gare shi to wajibi ne ka tsare a azumi musamman Allah yana faɗan cewa wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun ka ce ba mu'minai wato mata yaghdudna min absarihinna su dinga rintse idan su wa yahfazna furujahunna su dinga katange su dinga tsare al'awarsu don haka ya yi masu albarka mu fahimci waɗannan abubuwa kuma mai kokari mu dinga aikata su gwargwadon hali Allah ubangiji ya sa mu dace shi watan azumi kamar yadda muka ambata a baya makaranta ce da take horar da bayin Allah musulmai akan yadda za su tsara rayuwarsu ta dace da irin ɗabi'ar da Allah yake son mutanen kirki su gudana a kai ta raba su da tsantsar sha'awar abin duniya da kwaɗayi da aukawa cikin mutuncin mutane ta raba su da ruwa ta raba su da wato son zuciya da sakin baki a wannan wata ne mutum zai yi ma gaɓoɓin shi tarbiyya yi ma zuciyar shi tarbiyya ya tarbiyanci eh, hannunsa akan kyauta ya tarbiyanci bakinsa akan zikiri da ambatan Allah da kata alkur'ani ya tarbiyanci zuciyarsa akan tuna Allah da bin ka'idar shari'a sannan kuma ya tarbiyanci kanshi akan gujewa cin mutuncin mutane Allah ubangiji ka samu dace har ila yau daga cikin ladubba na watan azumi akwai yawaita karatun alkur'ani mai girma da yawaita zikiri da du'a'i da sallah da sadaka da sauran ayyukan alkhairi ana kuma so mutum ya zama yana kusanto da ni'ima Allah zuwa gare shi dinga kyakkyawan zato ga Allah da kyakkyawan tunani da sa rai zai samu rahama a wurin Allah sannan kuma ya katange gaɓoɓinsa daga dukkanin munanan ayyuka wanda za su iya cin mutuncin azuminsa ko su lalata mashi tun daga kan gaɓa harshe da gaɓar ido da kunne da ciki da farji da hannu da ƙafa idan musulmi ya iya katange waɗannan gaɓoɓi nashi yadda ya kamata to babu shakka zai samu rabo maɗaukaki ya musabi ne ga mai azumi ya taimaka wa wani mai azumin wajen buɗe baki wato iftarus sa'id ko da da ɗan ƙanƙanin abu ne wanda bai wuce dabino ko kofin kunu ko zoɓo ko ruwa ko wani abu ba dole wai sai in kai attajiri ne wanda zaka iya wato yin ciyarwa da ma'anarta ta al'ada ba duk abin za ka ɗan samu ka baiwa wani na kusa da kai ko wani makwabcinka ko wani wanda kuke tare da shi ko da rabin dabino ne kamar yadda Allah sallallahu yake faɗa cewa ku guje ma wuta ko da da rabin dabino ne to wannan ma yana daga cikin mustahabbai kar mu zama marowata ko kuma daga mu sai ƴaƴanmu ko kanmu kawai muka sani ya zama a duk inda kake sababin a kasuwa ne ko a makaranta ne ko a gida ne ko a makwabce ne ko a birni ko a ƙauye duk sa'ad da za ka yi buɗe baki a cikin abin da Allah ya azurta ka wanda za ka sha ruwa da shi ka ɗauki abin da bai kai ya kawo ba wanda za ka iya haƙura da shi ka bai wa wani wanda bai kai ka samu ba ka bayar da ikhlasi ka bayar dan Allah wannan ya da kwarai da gaske duk wanda ya bai wa wani mai azumi abin buɗe baki ko mun karancinsa? za a ba shi lada irin wanda aka baiwa wanda ya azumin nan ah, Allah ubangiji ya samu dace ana so kuma daga cikin laduba har ila yau mai azumi ya dinga amfani da asuwaki wajen goge bakinsa da rana babu bambanci tsakanin asuwakin da za a yi da safe da wanda za a yi da yamma babu bambanci tsakanin asuwaki wanda yake danyi ko wanda yake busashi duk ɗaya ne ya halasta insha Allahu babu wani ah, ah, abin nan a kansa babu wani wato abin nan ta baba game da wannan insha Allah waɗannan bayanai kenan ya wasu albarka game da wasu abubuwa da suke mustahabbai a cikin wannan wata na azumi mai albarka akwai ibadoji kala daban-daban wanda a wani darasi a baya mun ɗan yi magana a kansu ibadojin watan ramadana waɗanda suke mabambanta waɗanda daga cikinsu akwai karatun alkur'ani akwai sadaka akwai itikafi akwai kiyamun laili akwai neman lalitar kadar da makamantansu to waɗannan su ne insha Allah za mu ɗan ƙara magana a kansu a takaice farko ya kamata mu san cewa ayyuka na imani suna ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda wasa da su ko kuma ayyuka na ɓarna suke nisan bawa daga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda malaman ah, musulunci suke faɗa a bisa ka'ida ta al'imanu yazidu wa yanqusu sukan ce yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asiya yazidu bil istiqama wa yanqusu bil inhiraf imani yana karuwa da tsoron Allah imani yana raguwa raguwa idan an yi sabon Allah imani yana karuwa idan mutum ya ci gaba da miƙewa akan hanyar Allah sannan imani yana yin rauni idan mutum ya karkace daga daga hanyar Allah kamar da Allah yake faɗa wa lazina ta dau zadahum hudan wa atahum taqwahum da ire-iren waɗannan ayoyi waɗanda suka shiri suka ba Allah za da hunhudan sai Allah ya ƙara musu shirya wa atahum taqwahum kuma ya ba su wato tsoron Allah Allah ka samu a ciki dan haka dan wa masu albarka kamar yadda muka ta faɗa wannan ibada ta azumi daga cikin ibadoji ne mafiya daraja wanda kuma kowace sha'ira kowane nau'i na ibada ana so a same shi a cikin azumi na gaba da na jiki da na zuciya da sauransu kuma azumi din wata hanya ce dama kamar da muka faɗa ta tarbiyyar zuciya ƙarƙashin haka shine sai aka shar'anta ibadoji mabambanta a cikin watan azumi waɗanda za su taimaka wajen gyara zuciya da halaye da kuma gyara makwanci da samar da sakamako mai kyau daga cikin su akwai sallar dare qiyamul laili wanda ake cewa tarawi, ko kuma ake cewa ashan da makamantansu wanda kamar da muka ambata raka'o'i mafi yawa shine goma sha ɗaya ko sha uku a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa mun kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kamar da Bukhari da Muslim suka rawaito wanda duk yayi tsayuwan watan Ramadana don Allah kuma dan neman lada dan imani za a gafarta mashi dukkanin zunubansa ana so ya zama mutum yana yin wannan sallah tare da liman in ya fara da liman to ba a so ya fita kafin liman ya sallame irin yadda mutane suke din nan su bi liman kuma ana cikin sallar da an yi iya wani adadi na rakawai ba tare da liman ɗin ya gama ba su tashi tafi wannan babu kyau babu laifi kuma ga wanda ya ga zai iya yi shi a gida idan yana da ƙarfin wato tilawa da ƙarfin gwiwa da da dauriyar da zai yi shi kare ga wanda ba zai iya haka ba to ya fi dacewa ya a masallaci dukkanin na filfili da ake yi an fi so a yi su a gida in ba waɗanda suke wato an keɓance ba kamar ta yatar kamar kuma ita wannan din wato sallar dare din wadda a wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta a cikin masallaci yayi kwana ɗaya biyu uku ko hudu yana yi daga baya ya daina saboda tsoron kar a mai da ita farilla a bayan rasuwarsa zamanin sayyidina Umar Umar ya ga babu tsoro a wannan lokaci da haka ya dawo da ita ake zaka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi a farkon dare da zaran an yi isha babu laifi a bari sai an tashi bacci karshen dare ga wanda yake da kudura ga wanda kuma yake ganin ba zai ba ta kubuce masa ba sai tashi a daddare da bayan yayi bacci sannan kuma manzala sallallahu salama yakan yi raka a goma sha ɗaya ne ko sha uku wannan shi abin da ya tabbata daga shi annabi alaihi salatu wassalam don haka karawa a hakan yana buƙatar dalili wanda yake nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wanda kuma har yanzu malamai ba su samu irin wannan nassin ba abin da fi dacewa sai a tsaya akan waɗannan rakoyi babu laifi a gaza daga raka'a sha ɗaya a koma tara wata rana a yi bakwai wata rana a yi biyar wata rana a yi uku kai ya tabbata ma cewa akan yi raka'a ɗaya idan an ga bukata sannan wajen karatu babu dalili akan cewa dole sai an sauka akwai karanta abin da ya sauwaka ko a tsawaita ko a rangwanta wannan gwargwadon bukata ne insha Allahu babu laifi a kai wallahu ta'ala wannan ibada ta sallar tarawi ana so a raya ta a dukkanin masallatai da dukkan wurare da zama ana yin ta babu laifi a yi a gida ga mai gida na iya yi a cikin gidansa tare da iyalansa da 'ya'yan shi da matansa da sauran mutanen gida babu laifi a fita zuwa masallaci mata masu zuwa masallaci su kiyaye dokoki wanda shari'a ta gindaya game da fita zuwa masallatai da sauran wurare ba a saka turare ba a cakuɗe da maza da mata ba abin tsakiyar hanya a cika hanya a dinga zawo gusulu kamar ana zanga-zanga ba a yin abubuwa na kwarkwasa da batsa da sakin baki da zarar an idarci marmaza su tashi su koma gida kafin maza su su gansu da dai sauran ladubba mata da ta tsaya a gidanta ta yi ta fi falala kan wadda ta fita ko da sallar farilla ne Daga gaskiya da ake nema a cikin dararen azumi musamman cikin wannan ibada ta sallah akwai lailatul qadari wannan dare kwaya daya wanda Allah subhanahu wataala ya bashi daraja da daukaka Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah kuma yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadar wato daren kaddara dare mai albarka wanda Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr dare ne wanda yake yafi alkhairi fiye da watanni guda dubu dare ne wanda mala'iku suke sauka a ciki dare ne wanda yake da aminci dare ne wanda ake saukar da kaddara da labarin abin da zai faru Ah, da sai siffofi bambanta da Allah ya ba da labari game da wannan dare daren saukar alkur'ani daren da ya fi wata dubu daren saukar mala'iku dare mai aminci dare mai falala da kuma sauransu to wannan dare babu shakka yana cikin watan ramadana kuma yana cikin kwanaki goma na ƙarshe kuma yana cikin kwanakin mara a cikin goma ma'ana 21 23 27 29 25 akwai wani hadisi na ta dan yamal wanda yake nuni zuwa ga cewa wannan daren daren ashirin da ne sai dai wasu malamai suna ganin babu karo tsakankanin mai maimaituwansa a cikin daren ashirin da ko kuma sauran daren da kowanne suke mara wallahu ala abinda da ake so ya zama waɗannan kwanaki goma bawa ya raya su kwarai da gaske wajen yin bautar Allah idan daren yayi ba wai za a ga gari babu gidaje bane babu bishiyoyi sai dai a ga ka'aba kamar yadda ake faɗa a gargajiyance a zari a samu dare ne mai natsuwa babu hayaniya babu tashin hankali babu komai a cikin sa sai natsuwa salamun hiya hatta matsala ilfadir sannan manzala sallallahu salama ya ce wa Aisha idan kin ga wannan dare ki yawaita cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shine addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ce ta ci gaba da yi babu laifi mutum ya ƙara da wasu addu'o'i na bukatunsa na yau da kullum da kuma addu'o'i da bukatun wasu bayan Allah da suka nemi ta su addu'a da sauransu amma dai waccan addu'a to kada a wasa da ita domin afuwa Allah shine wato mutum ya samu Allah subhanahu wataala ya kauda kai akan laifuffukansa ya zama kamar ma bai yi laifin ba Allah ubangiji ka gafarta mana don haka ne aka samu bayan Allah mutanen kirki suke yin ibada itikafi a cikin azumi itikafi shine eh, a wannan kwanaki goma musamman na ƙarshe sai mutum ya lazimci masallaci ya fita daga cikin sahun ɗabi'ar rayuwa ya zaman shi a masallaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yin eh, itikafi a kwanaki goma na ƙarshen Ramadana yakan zauna a masallaci ya bar duk wata harka ta duniya sai karatun alkur'ani sai azumi sai tilawa sai sallar dare sai tasbihi sai istighfari da hailala da sauran zikirori ba a zuwa itikafi ya jama'a a dinga yin kuma abin da aka saba na duniya ma'ana kana zauna a masallaci kana itikafi amma kuma kana rike da wayarka kana ta shiga cikin facebook kana ta yin kasuwanci kana ta lissafe lissafe ko a fito a zazzauna a ta taɗi wasu ma hatta ɗin eh, ƙwallo ake yi da labarin 'yan matansu da labarin biki da makamantansu wannan duk ya zama shiriri ta kenan gara ma kai zamanka a garin ku. gara kai zamanka a ƙauyen ku don Allah cewa yake wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kar ku rungumi matanku alhalin kuna kafi a cikin masallaci wanda wannan yake nuni zuwa ga dukkanin abun duniya to ba a yi a sa'ad da ake kafi. akwai hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuni zuwa ga cewa itikafi sai a masallatai guda uku wato masallacin makka da masallacin madina da masallacin baitul maqdis wannan hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai sun dauki zahirin hadisin cewa lallai ba bai halasta a itikafi sai a waɗannan masallatai wasu malaman kuma daga cikin malaman da ba ma malamai ne waɗanda suke na yanzu ba su kuma suna ganin hadisin yana nuni zuwa ga kawai cewa itikafi a waɗannan masallatai ya fi falala fiye da sauran masallatai ne. Abin da nake so na nuna ma 'yan uwa masu albarka a nan shine matsala ta fi ya 'yan uwa masu albarka don ya zama akwai saɓani tsakankanin malamai waɗanda kuma malamai ne a cikin salaf suka saba wannan ya ɗauki fatawa kaza wannan ya ɗauki fatawa kaza to ba a yin fitina a kanta amma baka da babu laifi don wani malami yanzu shi kuma ya zo ya yi nashi binciken ya karkata zuwa ga wata fatawa daga cikin fatawoyin ya ce yana ganin kaza shi ne ta hakikin matsalan ta wannan ba laifi bane don ya hakiki amma wannan ya zama dalilin fada ko fitina komai da martani ta wannan ya saba wa manhajin ilimi na tafarkin malamai magabata wallahu alam don haka idan ana maganar ta hakiki na matsalar to tsayawa a iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ne, ma'ana ya zama itikafi to mutum idan yana son ya yi shi sai biya kuɗi ya hau jirgi daga nan Najeriya ya tafi Makka ko Madina ko Baitul Maqdis ya je ya zauna yi idan ba haka ba fa idan yayi a wani masallaci to ba da fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba amma dai akwai waɗanda suka ba da irin wannan fassara daga cikin malamai ba muhalli ne da za a yi ta magana ce ce ku ce akan wannan mas'ala ba anan wallahu ta'ala alam don haka itikafi manufarsa shine mutum ya cira tuki zuwa ga bautar Allah ya tafarrugi ya rabu da rayuwar duniya da shagulgulanta da fitintunanta da tashin tashinanta ya tsaya kawai ya ta tasbihi da zikiri da karatun alkur'ani da sallah da koyon ilimi na addini babu laifi idan matarsa ko 'ya'yansa sun kai mashi ziyara ko su kawo mashi abinci daga gida babu laifi ya in yi wani abu wanda yake ba maslahar duniya ba kamar buƙatuwa zuwa ga shiga banɗaki ko yin wanka ko yanke farce ko wanke suturarsa ko makamantansu abubuwan da suke buƙatu na dole amma hatta jana'iza malamai suka ce ba zai fita ya je sallar jana'iza ba ba zai fita je neman aure ba ba zai fita je kasuwa ba sai in bukatar shi ce ta dole kamar a ce zai siyo abin da zai amfani da shi ga wanda ba ba a garin su yake ba kamar misali yanzu da mutum ya je makka din duk da yake a can ana ana sadakan abinci sosai wata kila yana da wata bukatar shi da zai fito daga cikin masallacin zuwa 'yan kasuwannin da ke gefen bakin harami don ya sai wani abu ko ya yi wata bukata ko kuma wata bukata ta dole kamar wanda yake nesa zai buga waya gida don wata bukata ta dole to wannan babu laifi amma idan mutum ya yi wani abu wanda yake na duniya ne zirya kasuwanci ko cinikayya ko kaza ko ya ce bari ya je jarabawa a makaranta sannan ya dawo ya ci gaba to wannan yan itikafi ya kai su balantana kuma uwa uba wanda ya jima'i ko wani abu daga cikin mukaddima ta jima'i kama ce ya runguma matarsa ko ya mata kiss ko ya rike mata hannu ko makamancin haka to wannan bai halasta ko malamai suna ganin lalle yana karya itikafin nan ko kuma alal akalli zai ja cewa mutum ya lalata ladan ko da itikafin bai karye ba wallahu ta'ala alam har ila suka ce idan a cikin masallacin akwai wuraren da ake iya yin dukkanin bukatu kamar cin abinci kamar banɗaki da wurin da za a yi wanka to bai halasta mutum ya fita don waɗannan abubuwan kamar ya ce shi yana da kyankyani wannan bayin na public wanda kowa da kowa yake amfani da shi sai ya fita sai ya je gida bai halasta ba don haka jama'a mu gane wannan ibada ce wadda take mai matukar muhimmanci kuma take tsarkake zuciya take gyara halaye da ɗabi'a ana so kuma a kula da ita kwarai da gaske musamman a goman ƙarshe na azumi ba mutum ya wuce goman karshe babu laifi maza suna iya yin itikafi mata ma suna iya yi idan an cika sharuɗin da suka tabbata na fitar mata ma'ana su izini ba tare da kuma ta je wani gari babu muharrami ba sannan ya zama wato ta je yin ibada ne ba ta je yin wani gasa ko na ba manzala tsare salama ya taɓa zuwa ya kafa tantinsa zai fara kafi, kafin ya je ya dawo ya sa a fama tanti sai ya tarar da matan shi da sun kakafa wajen tanti biyar wannan nawa yi aka ce na wancan ce wannan nawa ce ce aka ce na wancan ce sai ce to na fasa so da yanzu kuma abin ya zama gasa da kishi irin wanda mata suka saba tsakanin kishiyoyi to kai ya zama wani kishi ne da wata wata manufa ta duniya idan aka gane haka ne sai a hana ta duk wanda yake shine waliyinta sai ya hana ta ba daidai bane a bata ta ci gaba da eh, yin aikin lahira kuma don wata manufa ta duniya daga cikin abubuwan da ya kamata ne azumi ya kula da su har ila yau akwai ƙara ƙoƙarin tsakin hannu wajen ciyarwa duk da yake a nan yana da kyau mu ambaci wata matsala kafin mu je ga wata ya kamata yan uwa musulmi yan uwa masu albarka mu gane cewa azumi daga cikin tarbiyyar da yake koya mana akwai tattalin arziki wato yin tattali da rabuwa da barna ta abinci da abin sha da makamantarsu don haka aka karanta lokutan cin abinci a azumi ya kwai da muka saba ce a ci abinci sau uku wani ma sau biyar wani ma dukkan da ya ji yunwa babu lissafi a bini bini ya sa abu kaza a baka sai ma a lokacin azumi cin abinci guda biyu kawai ake shine buɗe baki da sahur to ba daidai ba ne irin yadda mutane suke yi idan aka zo buɗe baki sai a yi abinci kala-kala musamman waɗanda suke attajirai da mawadata da shugabanni da waɗanda suke masu abin hannunsu sai ka ga an yi abinci iri daban-daban-daban wanda ba a iya cinye shi sai zama barna ne to Allah subhanahu wataala kuma ya haramta barnar dukiya ba ya dace da shari'ar Allah ba ya dace da tafarkin musulunci ba barnar dukiya da haka ba daidai bane jama'a a dinga irin waɗannan nau'o'i na abinci kala daban-daban wani in ya na zai buɗe baki zaka ga kwanuka sun fi dozin guda komai abin da ke cikin shi daban na kunu daban na shayi daban kosai daban nama ga gashashe ga soyayye ga farfesu ga wani kayan eh, marmari a dangin 'ya'yan itatuwa sannan ga kuma abinci wanda yake za ka cewa kama abin da ake cewa main course irin shinkafa ko taliya ko alkama ko tuwo ko makamantarsu duk waɗannan an ajiye mutum ɗaya ko mutum biyu wanda babu yadda suka iya da wannan abincin ƙarshe sai zama ɓarna ce israfi ne da haka ba daidai ba ne ya kamata mu tuba mu daina wannan abu Allah ya gafarta mana amma ana so mutum ne ya ƙara wajen yawaita mutanen da zai baiwa ba wai shi ya yawaita abincin da zai ci ba a mutane waɗanda suke kewaye da kai tun daga iyalai da makusanta da makwabta da talakawa da iyaye da dangi da waɗanda suke masu roƙo da waɗanda suka yi shiru ba su tambaya ba to ka yawaita waɗanda za ka dinga ba ka yawaita su a samma mutane gaba ɗaya a ba wannan a ba wancan a ba wancan wasu a basu ɗanye su je su dafa a gida wasu kuma a basu wanda ake dafawa wasu a basu wasu a gayyace su zo su ci a inda ake ci duk wannan yana daga cikin ayyuka na alkhairi duk abin da kuma mutum ya bayar na alkhairi Allah ya sani Allah zai karba Allah zai ninninka insha Allah matakar akwai ikhlasi fadan Allah da yake cewa man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan kathira wane ne zai wa Allah rance? zance mai kyau wato wanda za a yi don Allah wanda za a yi don neman ladan a wurin Allah wanda za a yi babu almannu al'ada Allah kuma shi kuma zai ninninka lada ninninkawa mai yawa Allah a wata ayar Allah yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sai habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim kwatankwacin waɗanda suke cire dukiyarsu don Allah su ne kamar ka ɗauki ƙwayar itace ƙwayar eh, abin nan hatsi ka shuka ta sai ta fito ta yi yabanya ta yi ƙurshi ta yi kaza ta ninninka yawarta Allah yana ninninkawa fiye da haka don haka wannan ah, mabda'in shi ya kamata ɗan adam musulmi ya fuskanta a wannan wata cewa Allah subhanahu ta'ala zai ninninka maka duka abin da ka ciyar a duniyar nan kuma ya ninninka maka sakamakon shi a lahira ni'ima madawamiya insha Allah Allah ka samu a ciki a cikin hadisin da al imamu al-Bukhari ya fitar a cikin sahih dinsa daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani gari da zai waye sai Allah ya turo su mala'iku guda biyu sun zo duniya suna addu'a suna cewa Allahumma a'ti mumsikan khalafa ɗayan kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa suna addu'a ɗaya yana cewa Allah subhanahu ya Allah ka wa mai ciyarwa ka maye masa duk wanda yake ciyarwa ya Allah ka maye masa shi kuma wancan yana cewa ya Allah duk wanda yake rowa yake rikewa Allah ka wargaza dukiyarsa ya Allah ka tsare wannan wata na Ramadana in wa masu albarka to wata ne na da'a da ibada wanda ake karɓan ayyuka ake ninnin kaladan su to haka kuma za a ninnin kaladan ciyarwa ya kamata ya zama watan wato wani wata ne da mawadata da masu hali za su dinga munafasa wajen infaki da ciyarwa da ayyukan alkhairi da sakin hannu da neman shiga a wurin Allah da sanya zukatan talakawa da mabukata sai zama al'umma musulmi ta samu walwala ta cikin arziki a wannan lokacin ah, sai mu cika siffar da Allah ya manzala sai sama ya bayyana cewa al-mu'minu kal-mu'mini lil mu'mini kal-bunyan yashuddu mu'mini da mu'mini kamar gini ne suna rike da junansu ne taimakon mu zama muna munafasa wajen eh, nuna isa a wajen nau'o'in abin da muke ci mu nau'o'in yadda muke yin buɗe mu da yadda muke almubazzaranci da dukiya da makamantansu wannan duka ba daidai ba ne abin mamaki sai ga mutane sun fi kuma karkata zuwa ga wannan sai ga wasu ma har su ta manna hotunan irin abin da suke ci akan instagram ko akan twitter suna nuni zuwa ga abin da suke yi na barna Allah Ubangiji ka tsare mu mun dan yi tsokaci a baya game da tilawa alkur'ani musamman a watan azumi wanda dama can ana so musulmi ya zama ko da yaushe yana da kulawa da karanta alkur'ani musamman kuma a wannan wata to ana so ya tsananta kulawar don hakan yana cikin koyi da manzon Allah su tsare salama, da bin tafarkinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki ɗawainiyar ɗaukaka mutumin da duk kanta alkur'ani duk wanda yake aiki da shi a duniya da lahira Allah zai ba shi ɗaukaka da daraja Allah zai ba shi mafita Allah zai zai shi daraja da haka yan uwa masu albarka mu kula da wannan wanda kuma duk ya kau da kai daga barin alkur'ani yayi wasa da shi bai karanta shi to wannan ya samu tabewa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan zanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah ubangiji ka tsare mu wanda duk ya kau da kai daga ambato na wato alkur'ani da sauran ambaton Allah to zai tsaye rayuwa wata ke ta cikin kunci kuma rana da kiyama za ta shi cikin makanta da haka yana da kyau ga musulmi musamman a watan ramadana ya yi takata alkur'ani da tadabburinsa da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da aiki da shi domin ya samu dacewa da alkawarin da Allah ya yi da kuma fahimci alkur'ani ya zama cikin mutane nagari ya samu lada mai yawa ya samu ɗaukaka da ni'ima da samun kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi manzo Allah yana cewa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mafi alkhairin ku shine wanda ya karanta alqur'ani ya ya ya yake karanta da shi manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana cewa wanda yake gwani akan alqur'ani yana da lada mai yawa wanda kuma yake yana karantawa yana ina shi kuma yana da lada guda biyu sannan ranar alkiyama za a ce ma masu karanta alqur'ani iqra wa karanta alqur'ani ka hau benan ka zai tike ne inda akhiri ayatin taqra'uha zuwa ga aya ta ƙarshe da ka iya tunowa a tilawa kada muraja'a Allah ubangiji ka samu dace sannan kamar da muka ambata a baya eh, shi kanshi alkur'ani ai dama wato littafi ne da aka saukar a lokacin azumi a lokacin azumi aka saukar da shi daga can sama zuwa sama'ud duniya don haka wannan alaka ce ta musamman tsakankaninsu don haka ake ba da muhimmanci ga wani haka alkur'ani a watan azumi karanta shi yin musaffa yin tafsirinsa yin wato zikirin da ambatansa bayyana ma'anoninsa yi mashi hidima wato ana so ya zama watan azumi ya yi nuni zuwa ga cewa lalle wannan wata ne alkur'ani yana da alfarma ta musamman a wannan wata da gaskiya abinda zai baka sha'awa a mu shine yawaita karatun alkur'ani da tafsirinsa da tsayawa ana bibiyar ma'anarsa babu shakka wannan abu ne mai kyau abu ne mai ban sha'awa duk inda ka bi mutane suna ta karanta alkur'ani suna suna aiki da shi suna kokarin kwatanta shi babu shakka wannan abun alkhairi ne innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur wato waɗanda suke karanta alkur'ani suke tsaye da sallah suke infaki daga abin da Allah ya azarta su to waɗannan suna fatan samun wani riba wadda ba ta lalacewa to wannan kaga abu ne mai kyau abin fatan alkhairi ne Allah ubangiji ka sa mu dace da mu da malamanmu da yan mu dalibai da sauransu da fatan Allah ubangiji subhanahu wataala ba mu lada na wannan ayyuka da muke yi a watan azumi Allah kuma ya gafarta mana kurakurai da zanubanmu Allah ya samu cika da imani Allah ya gafarta mu magabatan mu daga cikin iyaye da malamai da sauran abokan aiki Allah ka sa mu gama da duniya lafiya wannan su ne bayanai da a wannan gaba ko kuma a wannan zama za mu takaitu a kansu insha Allah sai Allah ya haɗa mu a cikin wani zama na gaba kuma za mu ci gaba da yin bayanai insha Allah hali akan waɗannan matsaloli da suka shafi a wannan ibada mai albarka ta azumin watan Ramadan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله